karfe takwas, agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mitoci 21 da 25. Nasiru Sani Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a labarin namu kashi na biyu ga kanin labarin duniyar. a cikin labarin za ku cewa wasu 'yan bindiga a jihar abia ta tarayyar najeriya sun yi samame a kan tawagar wasu 'yan china a yayin da suka kashe wani safaitin 'yan sanda tare da su sannan shugaban kasar senegal ya ce ya yi iya kokarinsa wajen ganin kasashen mali da burkina faso da nijar da suka fice da kungiyar ecowas sun koma cikinta wani harin da aka wato yamin ta alakanta shi da amurka ya yi mata barna sosai to sai gyara zama domin sauran cikakkun labarin wasu 'yan bindiga sun kashe wasu 'yan kasar china guda biyu a uturu da ke karamar hukumar isukuwato da ke jihar abia a tarayyar nigeria jaridar premium times ta rawaito cewa wannan ta'addanci ya faru ne a da misalin karfe biyar na yammacin kasar a ranar juma'ar ta gabata yayin da 'yan ta'addan 'yan tada zaune tsayen suka yi wa 'yan kasar ta china da mikiya kan hanyar a yayin wannan hari dai maharan sun kashe wani sufaitin 'yan sanda da ke tare da su sannan suka yi awon gaba da bindigar da ke hannunsa tare da yin awon gaba da wasu 'yan sanda guda biyu da 'yan kasar ta china hudu wasu shaidu sun tabbatar wa kafofin yada labarai cewa wato an yi wa tawagar farmaki ne a yayin da suke kan hanyar su zuwa kamfaninsu da ke garin akuku maya da ke yankin dundu na jihar ta abia sannan jami'ar hular jama'a ta rundunar 'yan sanda ta jihar maurin cinaka ta ce sunan wato sunan sufantar da aka kashe dai audu sa'idu kuma an yi awon gaba da bindigarsa cinaka ta ce an samu nasarar kwato wato 'yan sandan guda biyu da 'yan china guda hudu da aka yi gaba da su rahotanni daga burkina faso na cewa an kashe mutane da dama a wasu ƙauyukan lardin soro da ke yammacin ƙasar bayan da wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai suka kai hare-hare da yammacin alhamis galibin waɗanda lamarin ya shafa dai matasa ne 'yan ƙato da gora da ke taimakawa sojoji wajen yakar ta'addanci a cewar wani mazaunin ƙauyen goedogo da ya samu kubuta daga wannan hari masu ya bayyana cewa masu kirarin jihadin ya ce an kashe fararen hula kusan 200 a yayin hare-haren da aka kai a ƙauyuka uku shaidu sun ce maharan sun yi awon gaba da matasa da dama da ke taimakawa sojoji yaƙi da ta'addancin har-haren na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin suka kaddamar da hare-hare kan masu ikirarin jihadi a yankin kuma a cewar shaidun 'yan bindigar sun farma fararen hula ne bayan janyewar sojojin. labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international shugaban kasar senegal basiru de faye ya bayyana cewa ya yi duk mai yiwuwa wajen ganin cewa kasashen mali da burkina faso da nijar da suka fice daga kungiyar ecowas sun koma cikinta amma yanzu shawara ta rage ga mai shiga rijiya a watan janairun wannan shekara ce kasashen suka ayyana ficewarsu daga kungiyar ecowas wadda suka bayyana a matsayin 'yar amshin shata ta faransa suka kuma kafa tasu mai suna ias domin biya biyawa kasashensu bukatu dama dai tun a watan yulin shekarar 2024 ecowas din ta nada fayi a matsayin mai shiga tsakaninta da kasashen guda uku. kungiyar mayakan 'yan tawayen M23 ta janye daga garin Walikale da ke da matukar muhimmanci a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo wani matakin da suka bayyana a matsayin sharar fage gabanin tattaunawar sulhu da gwamnatin Congo a birnin Doha a ranar tara ga watan Afrilu. tun cikin watan janairu mayakan m23 suka kwace manyan birane a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo lamarin da ya sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba ɗaruruwan mazauna daga matsugunansu. su ci gaban da kungiyar ke samu cikin sauri ya sanya damuwa kan yiwuwar barkewar rikici a yankin wadda ake ganin zai iya shafar kasashe makwabta kamar uganda da burundi walikale na kan hanyar da ta hada larduna hudu da gabashin na gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuma yana cikin wato yanki mai arzikin ma'adanai a garin dai ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon kungiyar m23 ne duk da alkawarin janyewar da ta yi a baya labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international kafafen yada labaran 'yan tawayen hufi na kasar yemen a jiya asabar sun bayyana cewa wani hari da aka kai a arewacin kasar ta danganta shi ne da kasar amurka harin da ya yi barna a yayin da aka kai shi a baya dai kafafen yada labarin biyu sun bayar da rahoton cewa an kai hare-hare kashi biyu a sa'ada wata babbar cibiya ta 'yan tawaye da ke arewacin yemen a baya dai ranar 15 ga watan maris da ya gabata amurka ta kaddamar da farmaki kan 'yan tawayen huti da ke samun goyon bayan iran inda ta lashe takobin yin amfani da karfin cin tuwo kuma suka ci gaba da kai harare kan jiragen ruwa da ke bin muhimmiyar wato muhimman hanyoyin jigilar kayayyaki da ke tekun bahar maliya da tekun aden wani babban jami'i na gwamnatin amurka ya bayyana cewa ana sa ran firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu zai kai ziyara kasar yayin ziyarar dai kasashen biyu za su duba wasu muhimman lamura guda biyu da ke gabansu wato batun harajin kashi goma sha bakwai da amurka ta dora wa isra'ila da batun tsagaita wuta